Cikin tarin basussukan da ake bin kasar dai akwai na gwamnatin tarayyar kasar da ya kai dala biliyan 38 inda jihohin kasar haɗi da birnin tarayyar Abuja ake bin su bashin dala biliyan 4.89 wanda shi ma kwatankwacin sa ya kai naira tiriliyan 8 biliyan 187 miliyan 180.300 sai kuma wasu basussukan cikin gida da ake bin jihohin da ya kai naira tiriliyan 4.27 cikin kunshin basussukan dai akwai na bankin duniya da kuma bankin lamuni na IMF da suka kai dala biliyan 17.13 sai kuma na tarayyar turai da ya kai dala biliyan 15.12 ɗaiɗaikun ƙasashen duniya da kuma bankuna su kuma na bin ƙasar bashin dala biliyan 5.49 arba'in da ake bin jakokin ƙasar da jihar Legas ce kan gaba inda ake bin ta ya haura dala biliyan biyu, sai kuma jihar Kaduna da ke biye mata da bashin dala miliyan 640.99 shin ko menene ke saka kasar cin basussuka masu tarin yawa haka tambayar da na yi wa farfesa kabir isa dan dagwa kenan ba masanin tattalin arziki da ke jami'ar bayero a jihar kano ta wayar tarko ga kuma abin da yake cewa a gaskiya babban dalilin da ya sa basussukan nan suke ta karuwa shine dukkan gwamnatoci na tarayya da na jihohi sun dogara ne da bashi domin yin ayyuka na raya ƙasa idan aka duba kudaden shiga da suke zuwa ma gwamnatocin daga tarayya din har zuwa jiha za ki ga kudaden gaba daya ko mafi yawan kudin kamar kaso 90 bisa ɗari suna tafiya ne wajen biyan kuɗin ruwa na basussukan da suke kansu a baya. To a farfesa ana ku ganin menene sa basussukan da ake bin ƙasar sai daɗa hauhawa yake yi maimakon raguwa? Abin da yake saka a Najeriya da gwamnatin tarayya da na jihohi ta cin bashi ba tsagaitawa ne suna so su ci gaba da rayuwa da suka ɗaura kansa a kai ta sayan sababbin motoci ana rarrabawa ana gyara gidaje ko ana sayan sababbin gidaje ana ba da dama a ta tafiya kasashen waje da sunan ko an je neman masu zuba jari ko an je wasu mitin mitin da shauran wasu abubuwa. Shin ko akwai wasu takamaimai ayyukan da gwamnatin kasar ke yi idan ta amshi irin wannan basussuka? Tambayar da na yi wa Dr. Isa Abdullahi kashe da kenan wanda masani ne a bangare na tattalin arziki. Abu guda ɗaya ake faɗa. Za a wadata ƙasa da wutar lantarki, za a samar da hanyoyi ingantattu za a samar da gidaje wa ma'aikata za a ba da kiwon lafiya da sauransu duk waɗannan su ne abin da ake gabatarwa a takardu na neman waɗannan basussuka da ake karɓowa ko gwamnatin tarayya ko gwamnatocin jihohi duk dai abin guda ɗaya ne. Wani irin illa kake ganin irin wannan basussuka suke wa tattalin arzikin ƙasa? Wato illar bashi ga tattali shine a kullum zaka ga gwamnati kudaden shiganta a takure ne yanzu kusan in ka ɗauki kasafin na ƙasar mu Najeriya sai ka ga a yawanci kusan arba'in a cikin ɗari zuwa hamsin a cikin ɗari na kasafin kuɗin gaba ɗaya ya tafi biyan bashi ɗin ne Kasar da ta kashe dala biliyan goma a shekarar 2023 wajen shigowa da kayan abinci kasar a cewar bankin raya nahiyar Afirka AFDB wanda masana na ganin wani babban gibi ne da ke kasara tattalin arzikin kasar idan aka kwatanta yadda kasar ke da dimbin arzikin albarkatun noma. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.